karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da hantsi da fatan mun waye gari lafiya ga kanan labaran da muke dauke da su. Tashin farashin dabbobi da kuma karancin kuɗi a hannun 'yan Najeriya na barazana ga masu shirin yin layya a bana. sama da 'yan jarida da ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan jarida ɗari ne suka gudanar da gangami don ɓatar ɗan jarida kamara a gini hakanan za ku ji cewar rasha da ukraine sun amince da su yi musayar gawawakin sojoji sama da dubu shida da aka kashe a fagen daga yanzu kuma ga cikakkun labaran da alama layyabana za ta gagari magidanta da dama a mafi yawan sassan najeriya a sakamakon tashin gwauron zabi da farashin dabbobi suka yi da kuma karancin kuɗi a hannun 'yan ƙasar wakilinmu a bauchi ibrahim malam goje ya aiko mana da wannan rahoto ko da yake dai masu hada-hadar kasuwancin dabbobin sun makara kasuwanninsu da ke jihohin bauchi da gombe da dabbobi hakan bai sa farashin su sassautowa ba inda a maimakon haka sai ta bana ta fi karfin magidanta da dama kaga kayina ko aski ban yi ba farce na ban yanke ba amma dai ban sayi abin lanyar ba kuma ban san zan saya ba ina dai fatan Allah ya kawar da zai me ya faru kenan ai abubuwan ya wuce duk da kake tunani malam shamsu Adamu kenan magidancin da bana ba zai samu damar yin layya ba bayan da ya kwashe sama da shekaru goma yana yi amma me ya haddasa irin wannan tashin farashin dabbobi ne a wannan shekara Malam Suleiman mai jama'a masharhanci ne kan harkokin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Waɗanda a shekarun baya lokacin da wato harawarin farashin bai tsananta haka ba suna iya yin lahiyan amma yanzu kasancewar tattalin arzikin ya tsananta ga kuma wato bukatu na rayuwa suna da yawa. A nasu gefen masu hada-hadar sayar da dabbobi a jihohin Bauchi da Gombe ta bakin Malam Haruna Abdullahi Gwallaga sun bayyana cewa matakin hana fito da dabbobi daga jamhuriyar Nijar ya taimaka wajen hauhawar farashin dabbobi bana a najeriya eh to gaskiya haka ne abubuwan kan an dan samu matsala na tsadan dabbobin amma ya yanayin masu zuwa saya din kuma eh to gaskiya masu zuwa saya suna zuwa daidai gwargwado an rarrafe kasuwannin dabbobi da dama a jihohin bauchi da gombe inda kuma ake danganta daukar wannan mataki saboda rashin masaya ibrahim malam goje bauchi arafai hausa Hukumar kula da aikin hajji ta Najeriya NACOM ta ce maniyyata 2,717 ne ba za su samu damar gudanar da aikin hajji a bana ba sakamakon jinkirin da aka yi wajen biyan kuɗin su. A sanarwar da mataimakiyar daraktan yaɗa labarai ta hukumar Fatima Sanda Usara ta fitar. ta ce duk da yakin amincewa da hukumomin saudiya suka yi na ƙara wa'adin bada takardun visa hukumar ta samu nasarar yi wa mahajjata dubu goma sha uku da 217 visa daga cikin 14,158 da suka biyo ta hannun kamfanonin 'yan kasuwa. Wata kotu a jamhuriyar Benin ta yankewa wani ɗan gwagwarmaya hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari sakamakon kama shi da laifin sukar gwamnatin shugaba Patrice Talon. Rukaya Abba Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. Kotun ta yanke wa ɗan gwagwarmayar mai suna Steve Amosu hukuncin ne bayan kama shi da laifin cin zarafi da furta kalmomin wulakanci a siyasance da kuma yaɗa labaran ƙarya kan gwamnatin ƙasar. Duk da cewa Amosu ya musanta laifukan da aka zarge shi da aikatawa, amma kotun ta umarce shi ya biya tarar sifa miliyan biyu bayan hukuncin shekaru biyun da aka yanke masa. Tun watan Agustan bara ne aka kama Amosu tare da jefa shi a gidan yari, matakin da lauyansa ya kira da garkuwa da shi. Wannan ba shine hukunci mai tsauri da kotun da ke hukunta laifukan cin dunduniyar tattalin arziki da kuma ayyukan ta'addanci ke yankewa 'yan gwagwarmaya a baya-bayan nan ba tun farko dan gwagwarmayar ya wallafa a shafinsa na youtube cewa ya kamata 'yan kasar su kawo ƙarshen shugabancin patrice talon matakin da bai yi wa gwamnati daɗi ba lauyan mutumin mai suna abubakar bafarafe ya yi watsi da hukuncin yana mai cewa cike yake da ra'ayin siyasa Akalla mutane wato 43 ne aka kashe a wasu sabbin har-hare da aka kai kananan hukumomin jihar benue da ke arewa ta tsakiyar najeriya yayin da wasu da dama suka jikkata mazauna garin tsaye akwam sun ce maharan sun kashe akalla mutane goma sha takwas a harin da suka kai a yammacin ranar lahadi shi ma shugaban karamar hukuma afa adam ochega ya shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa ap cewar akalla mutane goma sha hudu ne aka kashe a ƙauyen akwamfai gungun mayakan da ake kyauta zaton na 'yan ta'adda ne sun kaddamar da farmaki kan sansanonin sojin mali da ke tsakiyar birnin tumbuktu da hanyar amfani da wata mota makare da bama mai, daga bisani kuma suka buɗe wuta wasu majiyoyin soji da na mazauna garin sun shaidawa kamfanin dillancin labaran afp cewar an shafi sa'o'i ana musayar wuta tsakanin dakarun ƙasar da kuma na maharan. An kawo ƙarshen taron shekara na bana da hukumomin jihar Difa a jamhuriyar Nijar ke shiryawa domin tattauna lamuran da suka shafi al'umma musamman ɓangaren tsaro, lafiya da kuma ilimi da dai sauransu. Aisha Shehu Kabara na ɗauke da ci gaban rahoton. ana shirya zaman ne a kowace shekara don tsara lamarin da za a zartar a shekara a jihar ta difa ga abinda musa umaru darakta mai kula da ci gaban al'umma ke cewa a zo a tattauna bisa kan tahiyar da jiha take yi na wajen fannin aiki na proje program wani suke yi don proje program su ne ke kama ma gwamnati a cikin aikin ta cikin fanni na neman tattalin gina tattalin arzikin jiha to shi yasa kowace shekara muke muke muke tattara su eh, a samu a tattauna bisa kan matsalolin da suke gudana a cikin jiha da wani irin dabarori ne za a samu don a ciyo kan wannan matsalolin tunda kun san jihar difa tana cikin matsala na rashin na tsaro yau wajen tsawon shekara goma to shi yasa muka muka tattauna su mu sani menene suke aiki da wani irin wani kuɗi ne suka nemo suke yi da suwa suke wannan aikin cikin wani fanni ne suke wannan aikin don wannan shine ya tattara mu yau. A nasa bangaren Muhammadu Tahiru magatakardar gwamnan jihar Difa ya yi bayani kan batutu wanda suka tattauna a taron. Ayyuka na ci gaban jiha kwana biyu mutane za su yi zama saboda shi wanga taro ya yi zaman to kawo ɗakin shawara ne ga gwamna jiha na cewa duk abun da ya zamanto damuwa ce ko ana son a yi bincike a yi yi a yi lissafi shi don ci gaban jiha to kenan ga ɗakin shawarar shine ake gauna jiha ke ba da ke kama wannan magunguna don su tantamna kuma su maida mai shawara. A baya-bayan nan jihar Difa ta mayar da hankali ne wajen bunƙasa jihar ta fannoni da dama musamman noma da tsaro. To an gaida Aisha Shehu Kabara. sama da kungiyoyin 'yan jarida da kungiyoyin kare 'yan jarida ɗari ne suka buƙaci gwamnatin sojin gini da ta fito ta yi wa al'umma ƙarin haske kan fatar daban da ɗan jarida habib ya yi wanda ya ɓace tun a watan disamban shekarar bara a wata sanarwa da ta samu sa hannun 'yan jarida 94 da ƙungiyoyi 11 sun nuna damuwa kan yanayin halin lafiyar da kamara ke ciki ganin cewa likitoci sun ɗora shi a kan magani wasu wato masu shigar da ƙara na faransa sun ce suna gudanar da bincike kan wani mutum da ake zargi da aikata ta ta'addanci bayan da ya harbe makwabcinsa ɗan ƙasar tunisia tare kuma da raunata wani ɗan turkiya a kudancin ƙasar sannan kuma ya wallafa wani wato hoton bidiyo na nuna wariya kasashen rasha da ukraine sun amince da musayar gawakin sojoji dubu shida da aka kashe a bakin daga yayin da wakilan kasashen suka shirya tattaunawa a birnin istanbul na kasar turkiya shamsiya haruna na dauke da karin bayani tun farko dai tawagar ukraine ta zargi gwamnatin moscow da yin fatali da bukatar tsagaita wuta ba tare da an ginda ya kowane irin sharaɗi ba bayan da gwamnatin kiev ta mika bukatar zaman sulhu da rasha a ƙarshen watan yuni domin kawo ƙarshen wannan yaƙi da ke ci gaba da lagume rayuka wannan dai na zuwa ne daidai lokacin da ake ci gaba da kai hare-hare daga bangarorin biyu a 'yan kwanakin nan tattaunawar farko da aka yi a watan jiya ita ma a istanbul ta kare ba tare da cimma wata nasara ba amma bangarorin biyu sun amince da musayar fursunoni an jiyo shugaban ukraine volodymyr zelensky yayin wani jawabi ga kasar a wani taron manema labarai ta yanar gizo bayan tattaunawar da aka yi a istanbul ya yi ƙarin bayani kan musayar fursunoni da aka amince da su a taron inda ya ce rasha da ukraine za su yi musayar fursunoni dubu guda kowanne tare da yiwuwar musayar ƙarin fursunonin yaƙi ɗari biyu zelensky ya kuma ce masu shiga tsakani sun bai wa takwarorinsu na rasha jerin sunayen yara kusan ɗari hudu da suke son rasha ta miƙa wa mahukuntan ukraine amma tawagar rashan ta amince da mayar da goma daga cikinsu wata kotu da ke zaune a berlin na kasar jamus ta ce kasar ta ɗauki matakin da ya saba wa ƙa'ida ta hanyar wasu masu neman mafaka 'yan asalin somalia da suka fito daga poland karfe 8:10 da minti goma taken labarin wasanni kenan kai tsaye ga ibrahim malam cillo ya sake dawowa barka da hantsi barka da malam kamu sanar da aiki a ɗazu mun tsaya a batun wasan tennis ɗin nan da ake karawa a eh, roland garros haka inda yar kasar faransa nan ɗaya tilo mai suna louis boisson da ke a matsayin na 361 a duniyar wasannin na tennis ta yi nasara musamman wadda ita kaɗai ta yi saura kuma a gasar ah, musamman ya mata kenan mm. inda ta yi nasara jiya litinin inda ta lashe wadda take a matsayi na uku kaga tazarar gaskiya kama ba kadan ba ce a duniya ba zai jessica pegula abin da ya bata damar samun zuwa zagaye na kusa da na kusa na karshe kenan wato kota final mm. wannan matashiya mai shekaru 25 kasar ta faransa wadda a karan farko kenan ta shiga ita wannan gasa ta roland garros ta samu wannan galabar ne da ci uku da shida shida da uku shida da hudu wadda kuma za ta kara a bugun kusa da na kusa na karshe da yar kasar rashin nan mai suna mira andreba da ke a matsayi ita ma na shida kusan dai duk da ita da manya take bugawa da suke bugawa <laughs> wato sai kuma eh, dan wasan a fuskar eh, wato cinikin yan wasanni hmm. eh, Griezmann ya ce shi zai ci gaba da watakila sai ya ritaya a Atletico ba zai sauya shi ba ya kara tsawon adadin lokacin da zai ci gaba da buga ma ita wannan kungiya ta Atletico wato kwallo hmm. dan wasan Atletico Antoine Griezmann ya tsawaita kwantaragin tashi ne wato hannaka kaka biyu domin ya ci gaba da taka leda a ita wannan kungiya har ya zuwa 2027 griezmann ya koma atletico ne dai a shekara ta 2014 tun farkon kwantaraginsa kuma zai kare a wato kungiyar eh, musamman dai a kaka guda biyu nan gaba saboda yana ganin nan ce ta yi mushi da an yi tuzutan cewa a wata ya sauya ya je barcelona amma kuma abin bai masa yadda yake bukata irin yadda yake bukata haka to mm. sai sake dawowa gida inda yake eh. ganin nan kwallon ta amshe shi to da ana ganin ko zai koma saudiya ko ya koma amurka shi ma dai tunda dai kusan duk manyan manyan <laughs> shekaru sun fara ja shekaru can suke zuwa su ida kakar wasan su haka sai kuma kasar italiya inda zamu koma inda bayan kashin da suka sha ko da suka kwashi kasan hannu eh, kungiyar wasan kwallon kafa ta yantar da milan in nan wato musamman a cin kofin zakarun turai a karo na karshe ganin yanzu an sha jini za a hoyi zazzaga sosai a ita wannan kungiya <laughs> domin sun ce saboda yadda suka yi sha wahala rasa kofuna da dama yawanci shine sun yi babin baɗin hu a bana dai su ba ga a ba kuma ga ba ga kofin zakaran turai ba haka azabar minit ita ce kalmar da suke bayyana wa su da kansu cewar lalle sun sha azaba a wannan wato karo da suka yi na karshe da su da PSG game <laughs> inda kuma suna wato suna saman hili amma kuma su gane komi akan abin da ya gudana a cikin hilin ba inda aka shata ta musu kwallo daya daya har wajen biyar kuma ba tare da sun sa ko daya ba ana ganin lomar fara dai a cikin wanda za su fara eh, tahiya ko kuma za a fara zazzagawa mm. su ne simon zage shi kocin shi da kanshi inda ake ganin cewar kungiyar nan ta alhilal ta saudiya tana zawarcin shi saboda su ka san wannan kungiyoyin su kuma abin da yadan daga nan su can suke dauka <laughs> mu kara komawa da eh, real madrid inda aka ce tun bayan naɗa sabon kocin na real madrid to mabiya wannan kungiya suke ta tambaya wai da da waye Chabi Alonso zai dogara a kansu domin su taimaka masa taimaka masa cike gibi ko kuma ya hudda kitse daga wuta ganin hakikan laifa a bana barsa ta musu ba ta sosai <laughs> wato ga gida da waje ta musu ga cin kofa kofa ga kofa na hannun su eh, ma da ta ansa eh, to shi ne ya kamata a ce suwa suwa ne ne saboda na farko dai ana bukatar tsarin wasan shi kan shi sauya cikin real din sannan mm. bayan tsarin wasan kuma ana buƙatar su kan staff din su zamanto masu ba da horo ne da shawarwari ga 'yan wasan da suke wasan saboda an lura da irin yanda 'yan wasan na real bana suka rika wasa kusan da ba tare da Eh, wani tsari na gaske ba mm. sosai kuwa kowa na buga kwarewa shi ne kawai amma babu abin da ake cewa kuma wasan kwallo abu ne yawa ba nan baka ne to shi yasa ake zaton cewa dole ne fa ya samo kwararru waɗanda za su taimaka mishi a kowane fanni wajen shirya yan wasan su kansu da shirya tsarin wasan idan har ana so a cimma gurin da ake bukata su dage ko su cike wannan gibi da barsa ta bar musu a wannan shekara ta bana na'am to malam ibrahim cillo muna godiya na gode Masu saurare barkanmu da warhaka ga wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a shafukanmu na yanar gizo wato Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Ko me yasa rikice-rikicen kabilanci suka kici suka cinyewa a jihar Benue da ke tsakiyar Najeriya? A Najeriya dai kwanaki kaɗan kafin sallar layya raguna sun yi tsada da ta wuce hasashe. A jamhuriyar Benin kuwa baya ga 'yan adawa shugaban kasar ya fara ɗaure masu sukan lamirinsa a gidajen yari. kuwa kasashen Rasha da Ukraine sun amince da musayar fursunoni ne a tsakanin su dubu shida amma mafi yawan su gawarwaki da ƙananan yara da kuma matasan sojoji. Da zarar kun ziyarci shafinmu mun wallafa tattaunawa da manjo Hamza Al-Mustapha wanda ya bayyana matsayarsa akan haɗuwar jam'iyyun siyasa a Najeriya. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio France International a domin samun sayi har labarai daga sassan duniya daban-daban. ku bibiya rafai hausa ku more. taskanmu ta wannan rana kenan waɗannan da ma ƙarin wasu labarai na na a shafinmu na intanet. karan farko a tarihi kungiyar paris saint-germain ta kasar faransa ta yi nasarar lashe kofin gasar zakarun turai ta wannan kaka bayan ta doke inter milan ta kasar italiya inda ta zama ta biyu da ta taba cin wannan kofi daga kasar faransa wani abin lura a game da wannan wasa shine yadda psg ta lalasa abokiyar karawar tata da ci biyar da banza me za ku ce a game da wannan nasara da psg ta samu ko me ra'ayoyinku a game da yadda gasar ta zakarin turai ta wannan kaka ta gudana sai ku bayyana ra'ayoyinku a lambar mu ta whatsapp ko kuma a shafinmu na facebook muna dakon ra'ayoyinku a kan wannan maudu'i na wannan rana yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na rediyo Faransa International RFI. Abdullahi Isa